muna cikin magana kan maful ne da muna magana kan maful bismillahir rahmanir rahim abin da ya hada su da matsala na rayuwa da matsala na mutuwa alhaya wato kun mun dauka yana raye shi mafuli din Wato yadda za a yi rabon shi ne miji yana da rabin dukiya a matsayin rayuwa sannan dan uwa ne ummi yana da a nawa sulusi ko sannan a su biyu kenan yan uwa umai guda biyu kowane na da na ɗaya cikin shida shida su su sulusi kenan su biyu sannan shi ɗan uwan da aka nema ba a samu ba a wato ɗan uwa kai ɗan uwa shi na mafudin ɗan uwa mafudin yana da ɗaya sannan an bi ba shi da komai ko eh, shi an yi an mahajubi ne shi to idan muka ɗauka cewa ya mutu ba shi wata ɗan uwan kaga miji yana da rabi har ila yau shine uku ɗan uwa ne ummi guda biyu wani na da ɗaya ɗaya a ɗaya shi da ɗaya cikin uku sannan shi ɗan uwa ne abbi ba shi da gado ba mafud ba shi shi eh, ba shi da shi nan eh, sannan an bi shi kuma gashi yana da guda ɗaya shi asibi ne a nan wajen falau aradna an nukhrij al azar da muna so mu fitar da wanda yafi cutarwa wanda yafi tauyewa ga mijin wal akwai ga miji da kuma yan uwa guda biyu da ummi la wajanna hatu tamasulan za mu same su tamasala sun yi daidai su bangarorin sun yi daidai kayi ta ga mai rabu miji yana da uku al-mas'alar rayuwa uku matsalar mutuwa ma uku kaga sai a ce uku shine azar da kowanne uku uku ne sannan dan uwa libumbi shi ma yana da daya wato a halin rayuwa a halin mutuwa ma daya haka na shi ma ɗaya dan uwa libumbi suna da daya kaga duk gaba ɗaya ne gaba ɗaya al'azar ɗin da guda ɗaya ne sannan ammi dan uwan uba wato matsalar rayuwa bai da komai inda kuwa yan uwa amma matsalar mutuwa ɗin zai shi ɗaya ne al'adar ɗin shi ne zero ba abin da zai samu shi ne wanda zai cutar da shi ɗan uwa li'abdi kuma yana da guda ɗaya a matsayin shi na asibi ne ko sannan kuma shi yana raye kenan dan kuma ya mutu ba komai sai ya zama an dakatar da wannan guda ɗayan da ya rage shi kenan za a dakatar da shi har sai ya dawo ko al'amarin shi ya bayyana cewa ya mutu ko yana da abin na kuma raba musu ne wani ne mutasar a mutasar na muje bismillahi rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل في فرائض الصلاة فصل فرائض الصلاة فرلا صلاة وسننها eh fasali game da farillan sallah da sunnoninta wa manduba da mustahabbanta wa makruhanta da makruhanta fara'id fara'id salam farillan sallah takbiratul ihram kabbara harama dai farilla ne wa qiyamu laha ayyuwa domin kabbara harama ma farilla ne illa lil masbuqi